to innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wal mu'allafati qulubuhum wal fi riqabi wal ghalimin wa fi sabilillahi wa fi sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim aya a gurguje tana cewa innama sadaqatu ayar malamai suna ce mata ayatu masarifiz zakati ayar da ke bayani akan suwa za a ba zakka suwa suka cancanta a ba su zakka annabi sallama ya faɗa yake cewa inna sadaqata la tahillu li zi sawi sadaka wato zakka ba ta halatta a ba da ita ga mutumin da ya zama dirarre lafiyayye wala lidi sarwacin gani sannan ba ta halatta a ba mutumin da ya zama mai dukiya mutum mai kuɗi mai tarin dukiya ba za a ba shi zakka ba to sai Allah da kansa ya bayanin suwa za a ba zakka ya ce inna abin abinda aka sani dai zakka haƙƙin suwaye a ba su lil fuqara'i a ba talakawa talakawa malamai suna da maganganu a kansu suwaye ake cin su alfuqara'u alfuqara'u kawai duk wanda bayi da shi ya shiga cin alfuqara'u wal ne haka nan miskinai miskinan su ma an yi saɓani a kansu su ma dai kawai wanda suke da bukata malamai sun tattauna a cin su waye fi munin hali waye fi rashi kai wa kuma fi wadata wasu suka ce alfuqara'u sun fi wadata fiye da almasaki mazhabin malikiyya ce da fuqara'u sun fi masakin wadata domin a malikiyya fuqara'u su ne waɗanda suke da ba su mallaki abincin shekara ba su kuma matakinu waɗanda ba su mallaki abin da za su ci ba ma a yau a malikiya da zai zama kana da abincin wata goma sha ɗaya a shekara to kai kana cin fukara in za a ba da zakka za a iya baka gafa su tanka fa kana da abinci abin eh, eh, wata goma sha ɗaya kage yanzu a wannan zamanin namu ai ba fukara ma fuka ko ba a astaghfirullah akwai amma ba su da yawa ko almasakin su suka fi yawa su almasakin su ne waɗanda ba su mallaki abin da za su ci ba yau ba gobe da safe yanzu sai ya fita sai ya fita ya je ya nemo abin da za a yi kai kila yana wajen kwadugonsa zai aiko ma da matarsa ko iyalansa ya ce to gashi abin da ya samu a sai koko a sai kamu a yi a ci da kuli misali ko wasu kuma suka ce a masakin sun fi alfukara wadata wannan an sha wannan batun wal'amili na alaiha sai kuma waɗanda suke aikin zakka al'amilu na alaiha kala biyu ne al'amilu na ala ma'aikatan da gwamnati ta ɗauka masu kula da zakka wanda ake ce musu asu'atu ko aljubatu masu zuwa su je su an zo zakka a hannun mutane su ne ake cimsa na alaiha da wannan ma'anar wasu kuma suka ce na alaiha na alaiha din su ne waɗanda suke maka kwadugo don tara maka dukiya kada ka zo ka fitar da zakka ka ce ai tunda kana ba su albashi shikenan kawai sai ka yi musu mursisi alhali sun san nawa kake tarawa sun san me ake fitarwa sun san komai kuma su suke tara maka dukiya A'a a ba su har da manaja a bashi zakka manajan ka na kamfanin ka in za ka fitar da zakatu shi ma ka ɗiba ka bashi duka waɗannan fasohorin suna da kyau su ne al'amin na alaiha masu aikin kula da zakka na ɓangaren gwamnati in an an so suna gani sai dai su ta kirga kuɗi shi yasa ai ya kamata waɗanda suka fi kowa ya kamata waɗanda suka fi kowa albashi wanda ya kamata a ce albashinsu na da kyau a ba su albashi mai yawa ma'aikatan banki mutanen da suke jin warin kuɗi in ka shiga wani ɗakin ba sai kwakwalwa ka ta buga in baka saba ba kawai kaga kuɗi daga sama har ƙasa to su kullum sai sun gan su kaga ya kamata a ce ana jiƙa su da yawa ko albashin su ya zama yana da yawa saboda kaccin a gani kuma su sha'awar na wasu su je su ɗiba duk da dai an sa musu tsaro kala kala amma wani ya Allah shi kyauta ne wal mu'allafati qulubuhum sannan sai waɗanda ake renon zukatansu almu'allafatu qulubuhum su ma su biyu ne akwai mutumin da bai musulunta ba amma ana ganin sa yana son musulunci da za a masa wani abu na ta goma shi sai musulunta yana cin almu'allafa ta akwai su zaka ga mutum kawai shi kenan shi ga yana son musulunci kwanaki wani malami ke ba da labari a jihar kano suna zuwa almajiransu suna zuwa da awa. kawai sai aka samu wani yaro ba ma guje matashi duk sallah da shi ake yi zai zo ya yi alwala duk sallolin nan an ce wani zubin marigar liman yake da asuba ko ya riga ladan mai kyan as-salatu khairun minan nawmi sai a tarar da shi a masallaci suka me yasa kai ko wannan yace shi yana son sallah ne saboda tsarin da yake ganin ana yi ga an yi sahu mala sai abin ya burge shi kamar ya ta daukan hoto ka ce to ka musulunta mana ya ce shi ba zai musulunta ba amma ba zai yi sallah amma ba zai <laughs> ka ji wani abu ko to karshe dai haka aka yi ta lallata su ana masa alkhairai to karshe dai ya musulunta to ga kaga almu'allafatu qulubuhum kenan to akwai almu'allafatu qulubuhum su kuma waɗanda suka shiga musulunci amma wata rana sai a ce ai an gan shi a bakin coci ce a ah, lafiya sha ba komai gobe ma sai wani musulmi ya sake ganin shi ya tsaya a bakin cuce yana ta kallon ka zo katotan kwas zai ce musu assalamu alaikum sai ya haka shi ya dai ya ce a na zo ne dai kawai in ga wannan abin kaga abu ya kara karuwa ko to in ka ga kare na shinshinar takalmi to so yake ɗauka ƙila ya gano fatar da aka yi shi da ita to su ma irin waɗannan sai a jawo su a kyautata musu a ba su zakka kaga aka ga mutum yana wannan zagaye zagayen wata zakka ta zo shi kenan sai aka ce ai ga zakkar dubu ɗari aka bashi aka dan jika shi haka sai ga ya canza ya rike musulunci da kyau wa fir riqabi sannan sai waɗanda suke bayi a yan su a ba su zakka domin su sami yanci su ma ana ba su na sannan waɗanda yan katutun bashi, wanda suka ci bashi bashi ya musu yawa to su ma a basu zakka dan su biya bashi domin bashi da kake ganin shi mahazanatun bin laili ne mazallatun bin Naha. da daddare ka zauna in kana da hankali ka ci bashi hankalin kai tashi ka kasa bacci da rana kuma shi kenan kai ta ɓoye har ranar juma'a ma sai ka ki zuwa masallaci wa iza idza khafa an yahbisahu garimuhu kawai shi kenan sai ka hango wani mai bashin ka wanda yake bin ka bashi kalabe to a bashi wa fi sabilillahi haka nan fi sabilillah fi sabilillahi malamai sun yi sabani mai tsanani sabanin da ba su yi ba akan wannan akan saura fi sabilillahi da aka yi ittifaki akai su biyu ne na farko mayaka sojojin musulunci ko da suna da albashi to an tashi a basu zakka kaga irin masu yaƙi da 'yan boko haram din nan suna da buƙatar a ba su zakka sai a samu wani mai kuɗi kawai ya je kawai ya fitar da miliyan ɗari kawai diyar raba ma sojoji in ya tashi kuma ya ba ƙanana ba ofisus ba ya ba sojoji sojoji ba ofisus ba ƙananan sojojin nan ai sun fi aiki ko to ya ba su kuma albashin su ya fi kankanta su suka fi aikin wahala kuma amma kuma albashin su ya fi kankanta to sai ya ba su zakka to wannan an yi ittifaki a kansu sannan na biyu kayan yakin su ma na cin fi sabilillahi amma daga cin ma'anonin da wasu suka faɗi an yi sabani a kai fi sabilillahi suka ce hadda masallaci a ba masallaci fi sabilillahi hadda makarantar islamiyya ko makarantar da ake koyar da sana'a fi sabilillahi wasu suka ce a ba 'yan da'awa masu fita da'awa fi sabilillahi suka ce a ba mutum ya je aikin hajji duk waɗannan an yi saɓani a kansu babu itifaki a kansu wabin sabili sai ɗan tafarki ɗan tafarki shine mutumin da ya taso daga garinsu bai kai inda zai je ba sai guzurinsa ya ƙare to shi ma ya cancanta a bashi zakka nan fa ana maganar idan ana da tsari ma na baitul mali ne in ka tashi a matsayinka na mai kuɗi ba kawai talakawan za ka gani ka ba su ba gwamnati za ka miƙa mawa ita kuma gwamnati ce ta rarraba musu to da wani ya zo shi ibn sabili ne ya zo wucewa sai guzurinsa ya kare to kawai zai je baitul mali ne nuna shaida cewa shi shi ibn sabili ne kuma in qata'at bihi subul ba yi da komai abin shi ya kare mai iziya ya ce fa in da'a annahu ibn sabilin suddika idan mutum ya tabbi ya zo ya ce shi ibn sabili ne to a gargata shi a bashi wa in kana ganiyan fi baladihi ko da yana da wadata a garinsu ta yanzu ba garinsu yake ba to ibn sabili kenan malamai suka ce hudun farko an faɗe su da li إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم سوكا شيء هكما وانا زي ويا أتي باس أتشن الأمة شيء ساسي أن أتي لي سوكم وانا ننسي أكا شيء وفي وفي وفي أكا أمباني دا في أتشكنس sai Allah ta'ala ya ce faribatan min Allah wannan wani yanki ne na ka'ida na hukunci daga Allah kada wanda ya saba wallahu kuma Allah alimun mai ilimi ne duk abin da yake akan ilimi yake yi sannan hakimun mai hikima ne wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sauran takardu sai karatu na gaba insha Allah za mu karanta su bacci ne